السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya darasin da ya gabata mun tike da ƙarshen aya ta hudu cikin wannan sura mai albarka suratul juma'a da haka yau za mu tashi farkon aya ta biyar faɗin Allah maɗaukacin sarki mafalul ladhina humilu tawra thumma lam yahmiluha mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله ya ce min الظالمين ما ليتي من شرط نيل العلي بالعلم والعمل به yana daga cikin sharaɗin samun daukakar duniya da lahira shine mutum yayi ilimi kuma yake yin aiki da wannan ilimin Waman waje da ilman wa lam ya'mal bi muktada, duk wanda ya samu ilimi amma baya aiki da shi zadahu li ilmu mashaqqatan fil haya ilimin sai ya ƙara masa wahala da koma baya da kuncin rayuwa da ka shi ilimi idan ka yi shi kai aiki da shi ɗaukaka ce da jin daɗi in kuma ka yi shi ka yin aiki da shi to wahala ce in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu da ka ilimi yana da matukar amfani ga mutum amma tare da yin aiki to da ka malai yake faɗan wannan share fage akan wannan aya da ubangiji subhanahu wataala ya buga misali da ita ga masu ilimin da ba su aiki da shi malai ce wa yasirul jahilu afdala min idan malami yana da ilimi baya aiki da shi gwanda ma jahili da shi in akwai gwanda kenan ko to amma dai duka zulumatun babu hafa fawqa ba'dhi fal yahudu dan haka su yahudawa lamma taraku al'amal bit tawrati lokacin da suka ki yin aiki da at-taura bayan sun santa wa lam yu'minu bi muhammadin ba imani da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin abin da littafin attaura ya koyar da su cewa akwai annabin ƙarshen zamani idan ya bayyana suyi imani da shi sun san wannan amma suka ƙi yin aiki yarifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul fasiqun ubangiji yace sun san ni'imar Allah sannan suka yi inkarinta mafi yawancin su fasikai ne a wata ayar yace allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun to da haka yahudawa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam bayaninsa ya zo a cikin attaura amma kuma sanin bai musu amfani ba dan ba su yi imani da shi ba shine ma yace walam yu'minu bi muhammad ba su yi imani da annabi muhammad ba duk da sun san shi daraballahu bihim masala saboda haka ne Allah ya buga misali da su liya'iza hadhihi al-umma an al bihim dan ya gargadi wannan al'umma gaburan yin koyi da su domin duk wanda ya ilimi bai aiki da ilimin ba ko a yau aka haife shi yana da sifa daga cikin sifofin yahudawa yana da kama daga cikin kamannin yahudawa shi wani ba yahude ne ta wani bangare din da haka wannan ayar za ta yi aiki da shi kar mu ɗauka cewa ayar ta takaita ga su kaɗai a'a da duk wanda ya kwatance da su ko ga duk wanda ya kwatanta irin aikinsu domin Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku yayi koyi da su ya ɗauki wata ta'adar su ko halayyar su daga cikin ku fa innahu minhum ya zama dan cikin su duk tsinuwar da Allah ya musu za ta hausu ta haushi kar ka ɗauka cewa kai dan an haife ka a Kano kai bahaushe ne shikenan abin da ya shafi Yahudawa ba zai shafe ka ba zai iya shafar ka in ɗabi'a ku ta zama iri ɗaya in kai koyi da halayyar su to shine Allah ya ce matsalul ladina hummilut tawrati misalin waɗanda aka hummilu taurata aka ɗora musu ɗawainiyar yin aiki da attaura mala yace kullifu al'amala biha aka kallafa musu cewa su yi aiki da ita thumma lam yahmiluha amma ba su ɗauke ta sun yi aikin da ita ba ai lam ya'malu bima fiha ba su yi aiki da abin da ke cikin ta ba min na'atihi sallallahu alaihi wa sallam dangane da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka gaya musu falam yu'minu bihi ba su yi imani da shi ba wala bil ahkamil maktubati biha kuma ba su yi aiki da hukunce-hukuncen da aka rubuta musu a cikinta ba min al wan nawahi na daga jerin umarni da hane-hane walam ya'malu biha da dai ba su yi aiki da su ba to waɗannan Falil himari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfaran da yake ɗauke da manya-manyan littattafai lafazin asfar jam'i ne na sufur sufuri shine katon littafi to jaki yanzu da zaka ɗauki littattafai balum balum mujalladat manya-manya ka ɗora masa a mangalarsa ya kama tafiya hakan baya hana kuma idan an tashi gori a ce masa jahili tare da cewa gashi yana ɗauke da library ta ilimi a bayansa to duk malamin da ya ɗauki ilimi a ka ya haddace ya sani amma baya aiki da shi misalinsa kamar wancan jakin ne a wani misalin larabawa sukan ce kal'isi fil bayda'i yaqtuluha az-zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu kamar shi kuma raƙumi ne wanda yake ɗauke da drum na ruwa a bayansa amma aka sake shi yana tafiya a sahara ƙishirwa kuma ta dame shi har ta kashe shi ruwan bai masa amfani ba to haka sanin ilimi babu aiki da shi kamar jaki ne da kayan littattafa ɗaukar baya amfanar da shi baya hana a ce da shi jahili bai gusar masa da illa da aibi da ke tattare da shi ba na cutar jahilci da haka malamai suka ce wannan yana nuna illar mutum ya ilimi ya yin aiki da shi kaga dai jaki halitta ce daga cikin halittu masu koma baya har ma malaman tauhidi suke cewa da jaki da alade da buri dukkaninsu halittar Allah ne amma baya daga cikin ladabi ka cewa Allah ya ubangijin jaki suka ce kai rashin ladabi tare da cewa halittar Allah ne me yasa ba za a jingina wa Allah halittar jaki ba duk da shi halicce shi suka ce domin kaskancin da halittar take da shi ko ka ce ya ubangijin alade ko ka ce ya ubangijin buri suka ce wannan duk ba a gaya wa Allah haka tare da cewa ba mai shakkar Allah shi halicci jaki ya halicci alade ya halicci bari amma ka rasa cikin halittar Allah wanda za ka kira Allah da shi sai waɗannan Ubangiji ya halicci masu ɗaukaka cikin halitta ya halicci makaskanta cikin halitta don ya nuna maka ya iya komai don ya nuna maka cika da buwaya da iyawa domin da a ce manya kaɗai Allah ya halitta bai halicci na ƙasa ba maɗaukaka ya halitta bai halicci koma baya ba to wani zai iya wa Allah gori ya ce wa Allah bai iya halittar ƙanana sai manya to amma Allah ya halicci sauro ya halicci kuda ya halicci kaza ya halicci ya halicci gizo-gizo dan ya nuna maka ya iya halittar hal ƙanana kuma ya halicci manya-manya dan ya nuna maka ya iya halittar manya shi mai iko ne akan komai amma tare da haka shi ubangiji abin sifantawa ne da kamala abin girmamawa ne abin mutuntawa ne abin yi wa ladabi ne ba a jingina masa ta waya. to da haka malamai suka ce wannan ya nuna kaskancin halittar jaki da kaskancin halittar kare wanda an buga misali da shi shi ma ta fuskar koma baya a wani bangaren idan malami ya zama baya aiki da iliminsa ɗayan biyu zai zama ko ya zama jaki ko ya zama mai kare karen ma suka ce ba mai lafiya ba mahaukaci domin kare in mai lafiya ne yana da amfani amma mara lafiyan kare mahaukaci to bai da wani amfani shi ba za ka yi kiwo da shi ba shi ba za ka yi farauta da shi ba shi ba za ka yi gadi da shi ba domin ka sa mahaukacin kare gadi to barna zai yi ba gadin zai ba da wanda aka ce ya tsare da wanda ba a ce ya tsare ba duk ciza zai to haka malami in baya aiki da iliminsa in ya rikice ubangiji ya ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin biha شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله kalbi. In إن تهمل عليه يلهث aw tatruku yalhaq zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun sa'a masalan alqaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun man yahdihillahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun to da ka biyu ne ko ya zama malami ya zama kare in baya aiki da iliminsa ko kuma ya zama jaki in baya aiki da iliminsa kowanne mummunan misali ne shi yasa Allah ce sa'a masalanil qaumul ladina kazzabu bi ayatina tur da misalin mutanen da suka karyata ayoyin Allah suka yi ilimi ba sa aiki da shi wannan bai takaita ga ilimin addini ba ko ma wani ilimi har na rayuwa duk ilimin da ka sani amma ba za ka yi aiki da shi ba a lokacin da buƙatar aikin ta taso to haka zai mutum zai kasance amma abin ya fi koma baya ya fi tsanani ya fi zamowa mummuna ga wanda ya yi ilimin addini bai yi aiki da shi ba قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه شيخ محمد الأمين الشنقيطي الله يجيكم صدرها ما يكيك وهذا مثل ضربه الله لليهود wannan misali ne Allah ya buga shi dan Yahudawa wa huwa annahu shabbahahum bihimar shine Allah ya kamanta su da jaki wa shabbaha at-taurata allati kullifu al bima fiha bi asfar kuma ya kwatanta at-taura wacce aka dora musu dawainiyar yin aiki da ita da kwatankwacin asfar manya-manyan littattafai ai kutubun jami'a lil nafi'a su ne littattafan da suka kunshi manya-manyan muka kuma masu amfani wa shabbaha taklifahum bit tawrati bi hamli zalika al himar li tilka al asfar kuma ya kwatanta dora musu dawainiyar yin aikin da attaura da yayi da kwatankwacin daukar jaki ga manyan littattafa fa kama anna al himara la yantafi'u bi tilka al ulumin nafi'a kamar yadda jaki ba zai amfani ba da wa'ancan muka da ke cikin manyan littattafan da yake ɗauke da su a ganin bayansa fakadhalika alyahudu lam yantafi'u ubi fi at-taurat min al haka yahudawa ba su amfana ba da abin da ke cikin at-taura na manya manyan ilmummuka annafi'a masu amfani li'annahum kullifu bi ittiba'i muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin an ɗora musu su ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa izharu sifatihi lin-nas kuma an ɗora musu cewa su yi wa mutane bayani ga mutane wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu linnas an wajabta musu su yi bayanin sifofinsa ga mutane dan a bi amma fa kafu sai suka tsorata dan kada a bi a bassu wa harrafu suka sauya saƙon ubangiji da ke cikin littattafansu wa baddalu suka musanya falam yanfa'uhum ma fi kitabihim min al-ulumi sakamakon haka duk abin da ke cikin littattafan su na ilimin muka bai amfane su ba ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-aya ashaddu ma yanbaghi al minha wannan aya tana daga cikin mafi ayoyi ban tsoro wanda ya kamata a yi taka tsantsan da su a cikin alqur'ani wajen kiyaye abin da suke umarni da shi yace wa khassatan li tullabil ilmi musamman ga dalibai masu neman ilimi wa hamalathu da malamai masana ilimi kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji yace bi masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wallahu la yahdi al-qawma adh anan a can kuma cikin araf yace bi sa'a masalan al-qaumul ladina kazzabu bi ayatina kaga da bisa da sa'a duk ma'anar su ɗaya ne ai tashbihuhum fi hadha al-masl bi hadha al-hayawan abin nufi tir da kwatanta su da aka yi da wannan dabba al wacce aka sani sananniya ta fuskar gidadanci da jahilci da dahumanci ita ce jaki an gane ko to amma dan jaki ya zama jahili shin aibi ne shi a wajensa shi dama haka haka ya kamata ya zama abin aibin a nan shine mutum ya kwaikwayi jaki mutum ya zama kamar jaki yanzu jaki dan ya ci kara me abin mamaki a ciki zai ci wani? ai da mun shi abincinsa kenan amma mutum ya zama yana da ɗabi'a irin ta jaki yana timbele wannan shine abin haushi wannan shine koma baya wannan shine aibi ubangiji ya ce bisa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatillah tar da misalin mutanen da suka karyata bi ayatillahi da ayoyin Allah mala yace al musaddiqa lin nabi ayoyin Allah da suka gaskata bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw bi tarkil amali biha ko suka kisi aiki da su li anna tarkal amala bil hukmi domin kin yin aiki da hukunci takzibul lahu kamar karetawa ne ga wannan hukuncin wal maqsusu bizammi mahdhufun taqdiruhu hadha al masal abinda aka kebance da zargin anan an shafe shi kaddara shi za a yi sai a ce hadha al masalu ai bi isa hadha al masalu masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdi al qauma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalimai a lokacin da suke tsaka da zalunci sai dai fa in sun tuba sun dawo to sai ya shiryar da su domin ya ce faman taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba bala yace faman arifa al-haqqa wa taraka al-amala bihi fa huwa zalimun duk wanda ya san gaskiya ya kiyaye aiki da ita ana rada masa sunan azzalimi azzalimin da ya zalunci kansa to da haka da Allah yace tir da misalin mutane azzalimai Allah baya shirya da mutane azzalimai yana nufin mutanen da suka san gaskiya kuma suka ƙi yin aiki da ita sai Allah ya ce قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ما ولما كانت اليهود عندهم كتاب التوراة a yayin da Yahudawa suka zamo suna da littafin attaura dunan nasu koma bayan sauran mutane domin su Allah madaukakin sarki ya saukarwa da littafin taura ta hanyar annabinsu annabi Musa an gane ko yarawna anfusahum awliya lillah wannan sai yasa suke jiji da kai suke ganin su ne masoyan Allah su Allah ya fi so su Allah ya fifita su Allah ya girmama domin su Allah madaukakin sarki ya ce na fifita ku akan dukkanin halitta ya bani isra'ila kuro ni'amati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku akan da halitta wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi kuro ni'amatallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin wannan sai ya sa musu girman kai da dagawa gashi Allah ya ce ya fifita su gashi Allah ya sa annabawa da yawa a cikin su gashi masu mulki ma duk yan cikin su ne duk wanda zai mulki banu Isra'ila ba Yahude ne gashi an turo annabi Musa a cikin su har yana da matsayin ya magana da Allah a kowane lokaci gashi an ba su littafin at-taura gashi ma an tafi da wasu dattawa daga cikinsu mutum saba'in an je Allah ya magana sun ji gashi an musu ɗimuwa an jarabce su da ɗimuwa lokacin da Allah ya ce su tafi tare da annabin su annabi Musa su je su shiga wani gari dan su yi da wani sako na Ubangiji suka ce ba za mu shiga ba a madadin haka Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da ɗimuwa ya ce za su yi shekara arba'in a waje ɗaya suna tafiya amma ba su fita daga wajen ba shekara arba'in daga nan baka je kofar ruwa ba kana ta tafiya ba dare ba rana fa innaha muharramatun alaihim arba'una arba'ina sanatan yatihuna bil ardi to amma duk da wannan jarrabawa da Allah ya musu ya sa su su dimo shekara arba'in kuma ana tsananin zafin rana Allah ya sa hadari ya taso ya rufe su kan rana ta kona su to a shekara arba'in kana ta tafiya a waje ɗaya me zaka ci me zaka sha tare da haka Allah ya rinka turo musu da abinci daga sama daga aljanna a kawo musu naman kaza a kawo musu ruwan zuma su sha wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wannan sai yasa suka rinka girman kai suka rinka ji da isa an gane ko da haka suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne masoyan Allah mu ne mafi soyuwan soyuwa a wajen Allah mu ƴaƴan Allah ne ma lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara kunu hudan aw nasara tahtadu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda laysa alaina filummina ummiyina sabil suka rinka cika baki suna ta alfahari kaza da kaza da kaza da kaza to ubangiji subhanahu wataala sai yake so ya kure su cikin waɗannan maganganu da suke faɗawa wa mutane cikin wannan alfahari da suke yi Allah madaukakin sarki ce kul ka ce ya ayyuhal ladzina hadu ya ku waɗanda suka bi addinin yahudanci an gane ko to da haka malam yake cewa فرد الله ذلك وبين أن شرف الولاية بالعمل لا بالتمني shine Allah zai mai musu da martani na wancan maganganu da suka yi baya dan ya nuna musu cewa ɗaukaka da matsayi a wajen Allah ana samun sa ne ta hanyar aikin da'a ba ta hanyar cika baki da buri ba kamar yadda su Yahudawa in dai aikin alheri ne ta wannan fuskar ba su da katabus a wajen Ubangiji amma idan ta cika baki ne sai su nuna duniya kamar ma dan su Allah ya duniya to shine Allah madaukakin sarki ce kulka ce da su ya ayyuhal ladina hadu ya ku waɗanda suka ba addinin yahudanci kalmar hadu bi ma'ana raja'u daga hada yahudu bi ma'ana raja'a yarji'u ko kuma taba ya tubu domin ita kalmar hadu tana nufin waɗanda suka dawo daga wani addini suka koma wani addini suka dawo daga addinin bautar dan maraki suka komo addinin tauhidi wanda Allah ya aiko annabi Musa da shi domin daga cikin Yahudawa akwai waɗanda suka riki dan maraƙi dan suka ci gaba da bauta masa a madadin bautar ubangiji subhanahu wataala ubangiji ce ittakhadhu al-ijla wa kanu zalimin sun riki dan maraƙi lalle sun zamo azzalimai wanda samiri ya sanya musu samiri wani ne daga cikin banu isra'ilawa wanda annabi musa ya tafi ya bar shi cikin banu isra'il a lokacin da ya tafi ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka lokacin da annabi musa ya dawo a madadin ya tarar da mutanensa akan abin da ya basu akai na addinin tauhidi da kada ta allah sai ya tarar sun yi wani dan maraki suna bauta masa wattakaza qaumu musa min ba'dihi min hulihim ijilan jasadan lahu kuwa wannan kuma samiri ya sa musu domin lokacin da annabi Musa ya isa ganawa da Allah sai da Allah ya bashi labari tun kan ya dawo qala wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ربي fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum السامري to da haka annabi Musa alaihi salam ya dawo zuwa ga sa ya tarar da su sun bar abin da ya basu akai na tauhidi da haka ya tambaye su me ya same ku alam ya idukum rabbukum wa'adan hasana afa tala alaikum al'ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina ولكنه منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وهكذا فكذلك ألقى السامري سامري شيء سامس هكا ذاك النبي موسى يداو دتهما كنسا ميسا كي هكا قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي to da haka dai wannan shine gwagwarmayar da ta faru ga banu Isra'il bayan annabi Musa ya tafi ya basu a madadinsa, su ci gaba da bautar Allah wacce ya dora su kai sai suka sauka sai suka koma bautar dan marakin da Samiri ya musu to bayan annabi Musa ya dawo ya ɗauki ɗan marakin ya kakkarya ya ƙona domin ya ce wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa kai sami riga ubangijin naka da ka suranta wa mutane shi a siffar dan maraki kasa suke bauta masa lanuharriqannahu zamu kona shi thumma lanansifannahu fil yammi nasfa kuma zamu dauki tokasa mu watsa a cikin teku kaga magana ta kare to yanzu mutane kuma me za su yi to sai suka dawo kan bautar Allah annabi Musa ya ce inna ma ilahukum Allahu allazi la ilaha illa wa fi shay'in ilma to a ƙarshe suka tuba suka dawo shine suka ce inna hudna ilaik ya Allah mun tuba mun dawo gare ka mun bar wancan addinin na Samiri mun dawo addinin tauhidi na Musa da dan uwansa Haruna daga nan aka kira su da allazina hadu waɗanda suka tuba ko waɗanda suka bar wani addini suka dawo kan wani yasa da dama Qur'ani yakan kira su da haka qul ya ayyuhallazina hadu anan innal ladhina amanu wal ladhina hadu a wani wajen daka alha hada yahudu bi ma'ana raja'a yarji'u ko kuma taba yatubu to daka ubangiji subhanahu wataala ce kulka ce da su ya ayyuhal ladhina hadu ya ku wadanda suka bi addinin yahudanci addinin yan mun tuba ko addinin mun bar bautar dan maraki mun dawo bautar Allah malai ce hudna ilallahi daga kalmar hudna ilallahi ne mun dawo ga Allah mun tuba gare shi ai tubna ilallahi mun tuba ga Allah fa huwa istihza'un bihim ubangiji ya faɗi wannan kalma ne kamar a matsayin izgili gare su bi qaulihim hadha domin su ma da suka faɗi waccan kalmar ba da gaske suka faɗe ta ba sun faɗa ne suna masu yi wa annabi Musa izgili da ita iz lam ya'malu bi muqtadaha domin ba su aiki da abin da ta kunsa ba na tuban gaskiya to da haka duk da haka din tunda dai sun gaya wa kansu ita sai ake gaya musu an gane ko amma ba wai addinin su ne ya zo da kalmar yahudanci ba babu kalmar hada yahudu ko al yahudu a cikin me A taura a asali su suka kirkirar wa kansu sunan kuma Allah yake kiransu da shi da haka Allah madaukakin sarki ya kore wa annabawansa wannan kalma duk annabawa musulmai ne ba wani annabi ba yahude ma kana ibrahimu yahudiyan fala nasraniyan da haka al yahudiyya addinin yahudawa ne suka sawa kansu da kansu wannan sunan. كل طعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ma'ana Allah ce a zo da attaura a karanta ta inda gaske ne duk abin da yahudawa suke faɗa galibi na kirkire-kirkire babu shi a cikin attaura to amma dai Allah yakan kira yahudawa da sunan yahudu domin sun naɗa wa kansu wannan suna kuma sunan ya bi su amma ba Allah maɗaukakin sarki ba ne bai kiraye su da haka a asali to da haka Allah madaukakin sarki ya kira su da sunan kamar yadda suka nada wa kansu shine ma'anar qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum in kuna riya annakum cewa ku awliya'u lillahi ku ne waliyan Allah na gaskiya ma'ana da awwalittaka tun a zamanin Yahudawa aka fara ta wane ya nada kansa yace shi wali ne wane ma ya nada kansa yace shi wali ne kuma Allah ya yake ta tun a cikin Yahudawa ya ku Yahudawa in za'amtum in kuna riya annakum awliya'u lillahi ku ɗin nan waliyan Allah ne tare da saba masa da kuke yi min dunin nasu koma bayan sauran mutane ma'ana kuna cewa sauran mutane babu waliyi a cikinsu amma ku a yahudawa akwai waliyai a cikinku barjik duk da saban da suke wa Allah duk da haramta halal duk da bautar ɗan maraƙi, duk da shirka duk da kaza duk da kaza amma kuma waliyan Allah ne to kaga wannan walitakar ƙarya kenan daman shi mai ita tutiya ce kawai da faɗar baka da ya zama magoruwa kanka da kanka yake naɗa walittakar karya amma walittakar gaskiya aiki ke naɗa ta tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا kanu يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا sun yi tutiyar cewa su waliyan Allah ne ma'ana su ne masoyansa su ne majibinta al'amuransa su ne waɗanda suke rike da addininsa na gaskiya to in hakan ne sai Allah ya ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to ku yi burin ku mutumin inda gaske ne domin ai masoyi yana so ya gamu da masoyi shi ku Allah hanyar da ake bi a sadu da shi a gamu da shi shine in an mutu to inda gaske ne ku masoyan Allah ne za ku so ku gamu da Allah to hanyar kuma da za ku muku game da shi shine mutuwa to ku yi burin mutuwa kowane ba yahuda ya ce ya Allah kashe ni yanzu dan mu haɗu ku yi haka mu gani inda gaske ne domin annabawa da suke auliya ullahi haqqan waliyan Allah na gaskiya ba wani annabi da aka taɓa tayawa mutuwa ya ce a bari sai an jima yanzu ana cewa lokacin ajalinka yayi kana so ka tafi yanzu ko sai an jima sai ce yanzu dan shauƙin ya je ya game da Allah subhanahu wataala domin ƙololuwar burin masoyi ya ga masoyinsa da haka ubangiji ya ce musu haka kaga wannan tahaddi ne ƙure ƙaryan mai ƙarya ne Inda gaske ne to ku yi burin mutuwa a gani to sai malamai suka ce kenan wannan ya nuna a addinin yahudanci halan ne mutum ya yi burin mutuwa ko ba haka ba tunda Allah ya ce musu fata wal mauta in kuntum sadiqin kenan umarnin da Allah ya musu a nan ya nuna su a shari'a su hakan ya halatta waɗansu malamai suka ce a wannan baya nuna cewa ko a addinin yahudanci halal ne mutum ya burin mutuwa da shari'ar yahudawa da shari'ar mu ta fuskar burin mutuwa duk ɗaya ne an hana la ya tamanna yanna ahadukumul maut haka manzo Allah ya faɗa hadisin bukhari da ɗai kada ɗayan ku ya taɓa burin mutuwa ko mun aikin kwarai ko mun aikin laifi ballantana har ka je ka kashe kanka da kanka domin manzo Allah ya ce in kana muhsinan idan ta ka kai mutumin kirki ne kake wa kanka burin mutuwa fala allahu yazzat to in an baka zuwa gobe da jiba ayi kara alherin zaka yi kara kirkin zaka yi in kuma ka kara alherin ka kara kirkin kaga lada ya karu me asarar ka a ciki sai ma riba in kuma mutumin banza ne kayi wani laifi ne sai takaici da nadama ta kama ka kake burin ina ma ka mutu yanzu ko ka sha fiya fiya ko ka sha eh, kashin bera ko makamancin haka na abubuwan da ake sha dan a mutu to me kuma amfanin baɗi ba rai ka yi aikin laifi kai baka zo ka yi wani kyakkyawa an goge maka shi ba ka tuba ba ka da garantin an karɓa ko ba a karɓa ba kuma ka mutu yanzu fa na musian idan mutum ma ba mutumin kwarai ba ne manzo Allah ce fala allahu ya yasta'tab zai iya yiwa in an bashi gobe da jibi kuma ya tuba a bakka ka tuban fi ma alheri sama da a kashe ka a yau sama da a karbi rayuwarka a yau kuma shi burin mutuwa bai da wani ma'ana bata lokaci ne rashin ladabi ne ga Allah domin sha'anin mutuwa da sha'anin rayuwa an gama maganar yau za ka zo duniya an gama ta tun kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin maganar gobe za ka bar duniya an gama tsara wannan tun kan ka zo duniyar tun kan halicci duniyar ma da shekara dubu hamsin to kaga maganar ka tsoma baki a wannan ajin ma an gama an rufe wannan babu domin tun kan dan adam ya zo an riga an gama rubuta ranar da zai zo kuma ba zai kara ba za ka ga wata mace sai ta yi doguwar naƙuda kwana biyu kwana uku ba ta haihu ba saboda kwanakin da aka ɗiba ɗan zai zo duniya ba su cika ba sai dai ke ta murƙusu tana ciwon ciki amma shi ba zai zo ba idan likitoci su ta cewa ta je 17 ta je 18 ta je kaza a'a kwanakin da aka ɗiba ne na zuwan ɗan bai yi ba to haka nan idan lokacin mutuwa ya yi magana ta ƙare duk abin da za a yi ta jike-jike na gida a yi ta aune-aune a fitar da kai waje amma ba zai hana me ka mutu ba saboda lokacin ya riga ya cika inna lahi la'at fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan in lokaci ya ba a ƙara ba a rage daidai da sakan ɗaya na haihuwa na shigowa ka duniya ba a yi maka delay da zarar yayi zaka taho daidai da sakan ɗaya na kabarta ba a ɗaga maka kafa da zarar yayi zaka fita to maganar ka sa baki anan ma bata lokaci ne shi yasa aka hana mu mai burin mutuwa to da haka wasu malamai suka ce su ma yahudawa nan da Allah ya ce nawal mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa mana inda gaske kuke kuma masoyan Allah ne ba wai dan umarni ake musu ba domin sau da dama Allah yakan yi wani umarni na gatse haka malamai suka ce umarni ne amma na gatse kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya ce da kafirai i'malu ma shi'tum ku je ku yi abin da kuka dama mana shin yanzu yana nufin an halatta musu su komai a'a umarni ne na gatse in ba ku da hankali ba ku da tunani kuna ganin ba matsala ku je ku yi abin da ku ga dama domin duk abin da mutum ya aikata zai je ya tarafa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu malai ce ta'allaka bi tamannau ash-shaytani da aka ce da su su burin mutuwa anan an makala maganar da sharadi guda biyu ala annal awwala qaidun fi thani kuma sharaɗi na farko shine yake ɗamfare da sharaɗi na biyu ai in sadattum fi za'amikum annakum awliya lillah idan kuna da gaskiya cikin riyayawarku da kuke cewa ku waliyan Allah ne wal waliyu yu'assiru al shi duk waliyin kwarai ya fi son lahira wa mubtadi'u wa mubtada'uha al maut wacce ita kuma lahira maso mata shine a mutu domin duk wanda ya mutu to lahirarsa ta fara shi to daka in dai da gaske ne abin da kuke faɗa na cewa ku waliyan Allah ne gaskiya ne to ku yi burin mutuwa amma idan kun san ba haka bane to kar ku ma soma domin in kuka soma za ku jawo kanku bala'i to kuwa babu wani ba yahude da ya fatan mutuwa a duniya kuma ba za su taba ba har yanzu an rasa wani ba yahude da zai fito ya ce ya Allah kashe ni yanzu dan mu gamu an rasa tun daga zamanin manzo Allah aka musu wannan gatsan har yanzu sun kasa auki da shi kamar yadda aya za ta faɗa a nan walan yatamannau wala yatamannawnahu abadan ubangiji ya ce wallahi ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada kaga magana ta ƙare to kaga kenan wannan ya fito da ƙarya su cewa su ba waliyan Allah bane domin ga sharaɗi an sa musu inda kwa da gaske su waliyan Allah ne za su bi wannan sharaɗin domin duk waliyin ƙwarai ya fi son lahira ya fi son aljanna ya fi son gamuwa da Allah subhanahu wataala duk waliyin ƙarya baya son lahira kana faɗar ta hankalinsa zai tashi hanta cikinsa za ta kaɗa wannan alama ce ta me wali na ƙarya ne amma wali na gaskiya ne yana son ne yana son ya mutu yana son ya gamu da Allah amma son sa da ya mutu da son sa ya gamu da Allah baya sa ya burin mutuwa baya sa kuma ya je na daban ya kashe kansa baya sa ya kaza baya sa ya sha maganin bera ko ya sha fiya fiya wannan kuma duk barna ce wannan kuma ba gaskiya bane ba amma dai a ɗabi'arsa da za a ce da shi ka mutu yanzu ko sai gobe zai zaɓi ya mutu yanzu akan a bari sai gobe saboda shi mutum na kwarai yana wa duniya kullum kallon gidan matsala ne gidan damuwa babu hutu a gare shi sai ya mutu ya cika da imani da ka fargabarsa na mutuwa shine dan kada ya zama bai cika da imani ba amma da yana da garantin in ya mutu yanzu aljanna zai shiga wallahi babu maganar a ƙara ko sakan komanci ɗaya domin dai ƙarshen tuka-tuka tik kuma komin nisan jifa zai zo ƙas Allah ya ce walan ya tamannahu abadan da ɗai ba yahude ba zai taɓa burin mutuwa ba har abada bima qaddamat aidihim saboda abin da suka san hannunsu sun aikata na miyagun ayyuka malai ce min kufurihim bin nabi na kafirce wasu ga annabi wa adami ilmihim bima fi amalihim bima fi tawra kuma da suka ƙi yin aiki da abin da ke cikin attaura taura al-mustalzamu li wanda shi ya nuna cewa tabbasu makaryata ne fa bi zalika sakamakon haka suka zama azzalimai wallahu alimun bi Allah kuma masani ne dangane da shanin azzalimai shine alkafirin kafirai bibtira'il kadhibi ala Allah ta yadda suka kirkira Allah suka ƙarya suka jingina wa Allah wa badal an yatamannaw al-maut yakrahunahu kuma a madadin su ke burin mutuwa dan su game da Allah bal ma kin mutuwa suke a wata ayar Allah yace la tajidanna ashaddan nasi ada wa la tajidanna hum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu wala tajidannahum wallahi zaka samu yahudawa aharasan nasi ala sun fi kowa son sa rayu a duniya duk wata al'umma da ka sani a duniya duk yadda take son rayuwa bata kai ba yahude ba Allah ya ce wa min alladhina ashraku har mushirikai ba su kai yahudawa son rayuwa ba tare da cewa mushrikai sun fi gwanda-gwanda kan Yahuda sun fi gwanda-gwanda kan mushrikai domin yahudawa asalin addininsu daga sama yake an saukar da littafi a kansa an saukar da annabi dan shi amma mushriki shine kawai wanda zai zauna a daji ya samu wani itace ko wani eh, dutse ya sassaka yake bauta mai ko ya ɗauki zakara yake shine ubangijinsa to yahudawa duk da batan su gwanda su akan irin wa'ancan maguzawa to amma duk da haka yahudawa sun fi maguzawa son rayuwa aharafan nasi ala ce wa min allazina ashraku Allah ce ya waddu ahaduhum ɗaya daga cikin yahudawa ko ka ce kowane ɗaya daga cikinsu in banda wanda suka musulunta suka dawo addinin musulunci suka yi imani suka yi aiki na kwarai amma sauran kowane ɗaya daga cikinsu da za ka yi intabiyu da shi da Allah shekara nawa kake so ka yi a duniya da zai ce maka yana son ya shekara dubu dubu bayan dubu dubu a tara da dubu ya waddu ahaduhum ɗaya daga cikinsu ko kowane ɗaya daga cikinsu yana son lauyu ammaru alfa sana ina ma a ce ya yi shekara dubu a duniya to sai Allah ya ce wannan ba shine matsala ba ai Allah zai iya baka shekara dubu ko amma dai dubu bayan dubu dubu a tara da dubu watan wata rana ba ya ce dubu za ta cika ولو اشت الفا ثم الفين بعدها فلا بد من يوم تصير الى القبر da za ka yi dubu dubu a ƙara dubu dubu sau dubu watan wata rana sai dubu ta ƙare to da ka sai Allah ya ce wannan ba shine matsala ba in mun so za mu iya ba su shekara dubu amma tsammanin su in mun ba su shekara dubu shikenan ba za su mutu ba ba za su zo wajen mu ba sai mun ƙare dubu dubu nawa muka ƙarar annabi adamu ma dubu yayi nuhu ma dubu yayi da ɗoriya amma yau duk ina suke dubu ta ƙare bayan tasa ma dubu nawa ce ta ƙare wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an a gaya wa kowane ɗaya daga cikin yahudawa mai burin ya shekara dubu da mai ɗabi'a da halayya da manufa irin tasu wallahi da za mu baka dubu mu ƙara ma dubu dubu ba za ta hana ka ka mutu ka zo ka shiga wuta ba tana nan tana jiranka in dai baka yi imani kayi aikin kirki ba wama huwa bi muzahzihi min al'azabi ayyu amma Allah ce wallahu basirun bima ya'malun domin Allah yana lura da duk abin da suke aikatawa duk shekarun da ake basu suke cinyewa aikin banza Allah yana rike da lissafi kuma yana sanar da duk abin da suke aikatawa a ciki sadaka wala ya yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada sakamakon abinda da hannuwansu suka aiwatar na miyagun ayyuka mala yace wa badala an yatamanna wal mauta yakrahuna wa yahrubuna min asbabihi a madadin su burace mutuwar da aka ce su burace ta inda gaske ne su masoyan Allah ne dan su game da shi bal ma sai kin mutuwar da suke guje mata da suke yi abubuwan da yake nuna gudun mu Yahudawa ga mutuwa suna nan da yawa kwarai da gaske na daga ciki kokarin su ga sun rufe kasar su ta kowane bangare su yi fadala su gine kasar su ta gaba da baya ta dama da hauni kai har ma ta sama in ban da wata bayahude ka taba ganin an yi wa gari gaba ɗaya rufi duk abin da mutanen da suke yi na dabarun kare kai shine a kewaye gari a yi masa fadala irin dukkan wani tsohon gari mai tarihi zaka ga a da yana da fadala ma za ka ga yahudawa su ne suke ƙoƙarin su ga sai sun rufe garinsu ta sama ta kasa ta gefe ta kudu ta yamma me yake nuna wannan shine tsananin tsoron su da irin yadda suke gudun su mutu tare da cewa su suna kokarin su ga sun halakar da wasu sun yadda su kashe amma su ba su yadda su mutu ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ba za su taba yin burin mutuwa ba har abada burin su shine su su ta rayuwa amma kuma babu makawa dukkan wani mai rai sai ya mutu shi yasa Allah ya ce ba sa iya yaƙar ku gaba da gaba saboda tsoro sai dai sai dai yaƙi irin na harbuka gudu yaƙi irin ta bayan fage amma yaƙi ta gaba da gaba wannan ba za su iya ba la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba za su iya yaƙin kubai ɗaya ba gaba da gaba sai dai suna cikin gari wanda yake katangagge tsararre su rinka yaƙin ka zura aw min wara'i judur ko ta bayan katanga ubangiji ya ce ba su hum bainahum shadid to da wannan ayar tana fallasa ga yahudawa da kuma tona musu asiri na miyagun ɗabi'u da suke da shi da kuma irin miyagun kalamai da suke faɗa game da Allah da kirari da cika baki da nuna cewa kowa bai isa ba su suka isa malamai suka ce wannan ayar ta yi kama da ta cikin suratul baqara faɗin Allah kul in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw mauta in kuntum sadiqin daidai da ya kul ya ayyuhal ladina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin a can Allah yace walan yatamannahu abadan anan kuma yace wala yatamannawnahu abadan can ya kore da lan nan kuma ya kore da la amma kowanne kuma ya ta'kidan korewar da abadan abadan ma'ana dai har abada yahuda ba za su taɓa yin burin mutuwa ba ibn kasir yake cewa kama taqaddamat al-mubahalatu nasara fi ali imran kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kure ƙaryar nasara a cikin ayar suratu Ali Imrana inda Allah ya ce fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abnana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'alal kadhibin to haka nan kuma ya sake kure ƙaryar nasara din a wata ayar har ila yau cikin suratu Maryam A yannan kuma ya kure ƙaryan mushrikai cikin suratu maryam da yace kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda a can an ce da annabi yace da nasara in dai sun yadda suke kan gaskiya shi kuma ba a kan gaskiya yake ba to a zo a yi alatsi na uwan mai karya abinda muke faɗa da hausa ko ma'ana aiwa juna tofin alatsi ne faman hajjaka fihi duk wanda ya jayayya da kai fihi game da sha'anin annabi isa faƙul ka ce da su ta'alau to ku zo na da'u ana mu kira 'ya'yanmu wa abna'akum kuma ku zo da naku 'ya'yan wa ana mu zo da matanmu wa nisa'akum kuma ku zo da matanku wa na kuma mu zo da kanmu ba aike ba wa anfusakum kuma ku zo da kanku ba aike ba thumma hil sannan mu yi tofin alatsi ne fa naj'al la'anatallahi alal kadhibin mu ce Allah ya tsine wa mai ƙarya lokacin da annabi ya faɗa haka duk nasaran duniya kin amsa wannan gayyata suka yi nasara na jira na suka zo manya-manyan su mutum saba'in da 'yan kai da annabi ya karanta musu wannan ayar bayan an yi doguwar muƙabala kan sha'anin annabi isa sai ya ce to ga ƙarshen abin da allah ya ce mu domin allah ya gaya mun ga annabi isa ga matsayinsa ga kaza ga kaza kuma na gaya muku inna masala isa inda allahi ka masala adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun annabi isa ba allah bane ba dan allah bane ba dan ɗayan ukun allah bane bal ma bawan allah ne lan yastankifa masihu an yakuna abdan lillah to amma bayan na gama gaya muku haka idan kun ce ba haka bane ƙarya ne ba haka linjila ta faɗa ba ƙarya ne to mu zo mu yi taro a gaban kowa in zo da na da iyalai na ku zo da danginku da iyalanku mu ce Allah tsine wa mai ƙarya mu koma gida mu zara ido mu ga me Allah zai da mu da aka gaya musu haka sai suka ce to muna da tattaunawa Muhammad dan ba mu kwana ɗaya za mu dawo da suka koma suka je suka zauna mitin suka ce wallahi mu gaya wa kanmu gaskiya wannan mutumin kun san annabi ne ba wani annabi da ake tofin alatsi ne da shi a kwana uku a duniya da haka mu rufa wa kanmu asiri mu sulale da asuba mu koma ga gida bai ma sake ganin ɗuriyar mu ba na magana ta ci gaba da haka nasara ba su yadda an yi wannan da su ba kafiran makka su ma da tura ta kai bango aka tattauna aka tattauna gaskiyar ta bayyana amma suka ƙi bi sai Allah ya ce to su ma a ƙarshe ai tofin alatsi ne da su kul ka ce da su man kana fi dhalalati ku zo ku haɗu a fili kowa yana ji ana gani a tofin alatsi ne a ce duk wanda yake kan bata falyam dudulahur rahamanu madda Allah ya dada ingiza ƙeyarsa a cikin batar ingizawa to su ma sai suka yarda su fito a yi to wannan malamai suka ce wannan ita ma ta yahudawa ce kenan a qur'ani ba wanda ba a kure ba an ƙure yahudawa ta fuskar hujja har an ce ayi tsineneniya kuma sun ki an ƙure nasara ta fuskar hujja an ce hujja an ce ayi tsineneniya sun ki an ƙure maguzawan larabawa ta fuskar hujja an ce ayi tsineneniya sun ki bayan wannan ayat ta sauka imamu ahmad dan hanbali ya rawaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce qala abu jahal la'anatullahi alaihi abu jahal allah ya tsine masa albarka ya ce in ra'aitu muhammadan indal ka'aba la'atiyannahu hatta ata'a ala unqihi da zan ga Muhammadu zaune a gefen Ka'aba wallahi sai na taka wuyansa qala Abdullahi dan Abbas ya ce fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya ji labarin abinda da Abu Jahal ya cika baki zai yi sai manzo Allah ya ce law fa'ala la akhadhathu al mala'ikatu iyana yace wallahi in ya kuskure ya taka wuyana mala'iku za su fito fili su kama shi ba a za su kama shi ba saboda kishin mala'iku ba zai sa su bari a taka wuyan manzo Allah su buya ba da in ya taka wuya na ku gaya masa in kuma ya shirya ya taru wannan aradin da ka ya zo ya gwada law alala a la al mala'ikatu iyanan to sannan manzo Allah ya ce walau annal yahuda tamannaw al maut irin haka ne yahudawa suka cika buri suka cika baki Allah ya ce in sun isa su yi burin mutuwa da ku an samu wani ɗaya daga cikin yahudawa ya yi burin mutuwa ko da ba dukansu ba manzo Allah ya ce wallahi lamatu da take gaba ɗaya duk ba yahudan duniya sai ya mutu ma'ana lokacin da wannan ayat ta sauka da yar uwarta cikin suratul baqara wal in kana lakum ad-darul akhirah inda Allah khalisan min dun nas fatamannaw al-maut da qul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min fatamannaw al-maut da lokacin da waɗannan ayoyin suka sauka da an samu wani tsagira cikin yahudawa ya fito ya ce to shikenan a mutum Allah ya ce wallahi da duk yahudawan duniya sai sun mutu ba ɗaya da Allah zai rage to sun san cewa alkawarin Allah gaskiya ne kuma manzo Allah annabin gaskiya ne ba yadda za a yi kai ja'in ja da annabi har a kai irin wannan matsayin kuma ka wanye da lafiya to da ka yahudawa sai suka tsorata sai suka gudu ba su yadda ba manzo Allah ya ce kuma wallahi da sun mutu la wa ra'au maqa'idahum minan nar da take za a nuna musu gidajensu a wuta tun kafin alkiyama ta tashi to sannan manzo Allah wa walau kharajal ladina yubahiluna rasulallahi kuma wa'ancan nasara waɗanda aka ce su zo ai tofin alatsi ne da sun dawo laraja'u la yajiduna ahlan wala malan da in suka koma gida ba za su tarar da dukiya daidai da tasisin kwabo ta yi saura ba a gidajensu duk Allah zai sa gidajensu su kama da wuta su kone ba za kuma su tarar da ɗaya ba daga cikin danginsu duk danginsu sai sun mutu sun kare to da haka wannan yake nuna cewa ita gaskiya idan tura ta kai bango malamai suka ce wannan shine matakin da ake kaiwa a gare shi idan ka tattauna da mutum ka tattauna da mutum ka tabbatar da ka gamsar da shi ta fuskar hujja ya ki karba sai ka ce to mu zo mu wa kanmu mummunan addu'a ne da kai wannan sunnar suka ce har yanzu tana nan kofar ta buɗe duk wanda yake ganin shine akan gaskiya kuma kai kake ganin saɓanin haka kuka tattauna ka baje masa hujjoji da dalilai ya ki karɓa shi ma yana ganin ya baje maka iya nasa ka ki karɓa to yadda za a yi shine sai a yi mummunan addu'a sai a koma gida shi kuma Allah zai dau mataki ko kuna shayin haka ne kuna jin abin ba kwanan nan ina mai guduma ne a Najeriya ba a Najeriya bane ba mai guduma ba yi wannan mubahalar ba ya ɗora qur'ani izo sittin aka kai ce in malam abubakar kuma baya wuta yanzu mota ta yi daga-daga da shi in Jafar baya wuta yanzu mota ta daga-daga da shi in yan izala ba kafurai ba ne Allah ya daga-daga da shi aka samu wasu yara daga gombe suka je suka ɗauki ƙur'ani irin yadda yake ɗauka suka ce kai ma in ba akan in akan gaskiya kake Allah ya daga-daga da mu kada mu sauke ƙur'anin nan yanzu ina yake wallahi mota daga-daga ta yi da shi da haka wannan sunna sunna ce mustamirra ila an taquma sa'a ko yanzu wani yake ganin ya zama tsagera yana jin yana da hujja da dalilai akan batar da yake yi in kuka tattauna da shi a annabi ya yi kuma ba a ce abin ya an daina ba yahudawa da yake su sun san su shegun ƙarya ne sun san ƙarya suke yi nasara ma haka mushrikan laraba ma fa guzawa sun san haka duk ba su fito an yi ba Allah ya tallata musu fatamannawul mauta suka ke. ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum suka ki man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu maddan suka ki amma abun mamaki kaga mutum yana yin irin wannan kuma sai an yi magana sai su ce wai yan izala suna kafirta su yanzu dan Allah bayan kafirtawa har ka ce mutum ga masa a wuta gaya mana wani dan izala kawo mana wani kaset na wani malamin izala da yake kama sunan wani shehi ko daga cikin shehunan da ake wa sujada ko daga cikin shehunan da suka ce duk wanda ya bi su ya shiga aljanna ko kafiri ne ba wani ahli da yake kama suna wani shehi ya ce dan wuta ne saboda wannan ba aikin dan adam bane yafi karfin dan adam annabin Allah fa zai yi magana akan kafirai duk da sun cutar da shi sun masa rotsa sun fasa masa kai sun cire masa haƙori ya ɗaga hannu zai musu mummunan addu'a kaza da kaza Allah ce laisa laka min al'amri shay'un magana akan lahira ba naka bane ba inna ma alaikal balagu wa alaina hisab لست عليهم bi إلا من تولى وكفر wa kafar fa الأكبر أما يصبح لطاب الرسم amma saboda tsabar rashin kunya da bayan ka zagi malamanmu ka kafirta su har makomarsu ta lahira kake faɗa wani dan wuta ne in baya wuta Allah ya maka kaza wani dan wuta ne in baya wuta Allah ya maka kaza dan Allah akwai cin mutuncin da yafi wannan akwai wulakancin da yafi wannan akwai kafirta mutane da yafi wannan amma saboda rashin adalci wasu cewa in izala suke kafirta wani bayan ku har cewa kuke a wuta ma suke wannan yana daga cikin rashin adalci irin na dan bid'a da haka mubahala sunna ce mustamirra ila an taquma sa'a duk wanda yake ganin ya isa ta fuskar batan sa, ta fuskar sa, ta fuskar abin da yake kai to ya fito a tofan alasi ne da shi manzala ya ce inda a ce duk waɗannan mutanen sun yi ga abin da zai biyo baya da abu jahal ya taka wuya na mala'iku za su kama shi ana gani ba wanda kuma sai kwace shi da a ce waɗanda suka ce za mu yi mubahala da su sun dawo min wallahi da in sun koma gida ba za su tarar da sisin kwabo ba na kuɗi kuma ba za su tarar da daidai da jinjiri ba sabuwar haihuwa duk dangin su za su mutu to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba yahude daga cikin yahudawa lokacin da ayoyin nan suka sauka yayi tsaurin ido ya fito ya ce mun yadda to da duka za su mutu gaba ɗayan su ko da ɗaya daga cikin ne ko ya ari bakinsu ya ci musu albasa bala'in sai ya sauka akan su baki da Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يقول قل كتيد سو إن الموت الذي تفرون منه للي إتمتور نند كتي بجي متى domin ya bayyana cewa Yahudawa gudun mutuwa suke ba sa santa ba ko komai ne yasa suke gudun mutuwa ba shine tsoron kar su game da Allah domin sun san in an gamu gamuwar ba za ta yi musu daɗi ba duk wata ka'ida da ya sa musu sun karya ta duk wata ni'ima da ya musu sun kafirce mata duk wani annabi da ya turo sai da suka yi adawa da shi a madadin su imani da shi a madadin su bi shi a madadin su taimake shi to wannan yasa ba sa son mutuwa ko daidai da muskala zaratan to kuma mutuwa ta zama dole ga dukkan mai rai ubangiji ya ce kulka ce da su innal mautal ladhi tafiruna min lalle mutuwan nan da kuke kokarin ku guje mata inda a ce ana guje mata domin abin da kuke ya nuna kamar hakan ne fa innahu mulaqikum to ku sani ita mutuwar dai ba makawa sai ta cin muku aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada aina ma takunu ya'ti bikumullah an gane ko inna ala kulli shay'in qadir قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ما ليتي فالفاء فاء إن انتفى إنه داخلة لما تضمنته الإثم الشرطي ta shiga ne cikin abin da suna ya kunsa na ma'anar sharaɗi fa innahu ai lallai haƙiƙa ku sani sharaɗin kun mutuwa sai ta riske ku domin Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma turadduna ila alimil gaibi. sannan ku sani za a dai maishe ku zuwa ga masanin gaibu shi ne Allah to inan anan idan ka ce akwai wani masanin gaibu ba Allah ba da aka ce za a mai da mutane zuwa ga masanin gaibu kenan za a mai da su zuwa ga wani Allah Allah ne masanin gaibu inna Allah alimu gaibi samawati wal ard Allah kadai shine masanin gaibin sama masanin gaibin kasa wa huma mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa ke da rike da mubudan gaibu ba wanda ma ya san su sai shi daka thumma turadduna ila alimi ghaibi wa shahada za a mai sheku zuwa ga masanin gaibu shine ilimin abin da ke boye wa shahada da ilimin abin da ke fili shine ma da yace asirri wal alaniya abin da yake a koye da abin da yake a fili duk Allah shine masanin sa fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa fa yunabbi'ukum kuma zai baku labari bima kuntum ta'maluna da duk abin da kuka sance kuna aikatawa abin nufi zai sakanka muku da ayyukan ku dan kusancewa ya sani domin cikar sanin sa ce ma ta sa zai gina sakamako akan haka wanda kuma zai baku cikakken labari akan abin da kuka aikata ko da ku kun manta da haka ubangiji subhanahu wataala yace thumma yunabbihum bima amilu yawm alqiyama inna allaha bikulli shay'in alim zai ba wa sa labari da duk abin da suka aikata a ranar tashin alkiyama domin shi Allah masani ne ga dukkan komai Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisan ta assalamu alaikum wa rahmatullah mai takardar farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara jagora Allah ya ji kan mahaifa Allah ya mana jagora baki ɗaya jikan magabatanmu ya ce a wancan sati ka amsa tambaya akan maita ko kambun baka to malam idan aka yi wa mutum bai san shi aka yi ba ko bai san shi aka yi mai ba ko kuma bai san wanda ya yi mai ba ya za a warware matsalar idan ba a san kambun baka aka yi ba ko an sani kuma ba a san waye ba sai a ci gaba da aiki da sauran addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama na warware dukkanin wata matsala ta rashin lafiya kamar amfani da ayatu shifa a cikin ruwa tare da amfani da ganyen magarya guda bakwai a daka a rinka wanka da shi insha Allah wannan zai yi maganin matsala idan an san waye yayi kuma sai a yi kokarin a nemo shi in an san za a riske shi a sa shi yayi wanka a baka ruwan ka sha insha Allah wannan zai warware ko kuma ya mutum zai yi wajen kare kansa daga kambun bakawa ana kare kai daga kambun baka ne ta hanyar yin azka dukkan ma wani abu irin wannan na shi'umanci da shaitanci da kuma aljanu waɗannan zikirurruka na annabi sallallahu alaihi wasallam su ke maganin su da aka mu yi kokari mu san zikirurruka kuma muke ke yawayin su musamman zikirin safe zikirin yamma zikirin kwanciya zikirin bacci suna da tasiri wajen tsare mutum insha Allah daga irin waɗannan abubuwa Allah ya tsare mu ya takarda ta biyu ya ce salamu alaikum da farko ina fatan alkhairi ga malam sai ce malam dan Allah tambayoyi nake da su kamar haka tambaya ta farko malam ina son irin eh, ina son in rubutu akan labaran turanci da kuma waƙoƙi a fannin literature nake so malam yayi yi min bayani akan matsayin marubutan da suke ƙirƙirar labari a musulunci da kuma shawarwari to na farko labarin ƙirƙira a musulunci labarin ƙirƙira ba laifi ba ba an gane ko sai dai malamai suka ce kirkirar labarin da kuma mai da shi kamar na gaske wannan shi ne laifi amma ka kirkiri labari kuma ka sanar da mutane wannan labarin na kirkira ne fa ba gaske ba ne to yin wannan ba laifi ba ne galibi akan yi hakan ne da manufar a samu kwarewa ta fuskar yare kamar yadda ka sani a babin literature ta turanci akwai wannan rubuce-rubucen to haka a babin literature ta larabci ma akwai idan muka ɗauki muqamatul hariri ta alhariri albasari wanda hariri albasari hafiz az-zahabi yake faɗa a cikin siyarwa alamin nubala da ya zo tarjamarsa sa bawan Allah ne nagari wanda ake girmamawa ya faɗi dai darajojinsa da kaza da kaza amma tare da haka malamai suka ce gashi shi ya littafin al-maqamatul hariri wanda karatu eh, labari ne na kirkira wanda kuma shi da kansa ya faɗa tun a muqaddima yace abu zaidin da zan faɗa da eh, abin nan eh, alharis ibn hammamin da zan faɗa muku da a ciki wanda su ne kamar aktawan labarin na kiratun ne la ta'arrafu ma'ana batattun mutane ne da ba a san su ba wannan yana nuna kamar cewa labarin na kirkira ne da haka malamai magabata ba sa inkarin labarin kirkira da suke inkari shine ka kirkiri labari amma ka mai da shi na gaske to wannan shine haramun kuma wannan shine nasosi da yawa suka yi hani akan haka to da ka kai ma idan za ka kirkiri labarin ka na literature amma dai a farko ka nuna alamar da take nuna mai labarin naka ba gaske ba ne ba ka shirya ne da manufar wasa harshe dan a koyi yare da sauransu to wannan insha Allah la iskala fi babu damuwa babu wata matsala a kai tambayarsa ta biya ce malam shin idan mutum ya yi sallah a masallacin makka madina baitul maqdis me bambancin shi da waɗanda ba a wajen suke ba akwai bambanci mana wajen daban mazauna wajen suna da bambanci da wanda ba su ba ta fuskar suna makotaka da ɗakin Allah akwai alfarma ta gari da za su kiyaye da sauransu amma kai da ba a can kake ba ba ka makotaka da irin wannan waje mai daraja mai kima da aka sa ma ido da sauransu ba zai kai irin nasu ba to sannan su da suke makotuka da wajen idan suka yi ibada a wajen suna da lada da falala doriya akan taka kamar yadda muka gabatar da bayani a wancan karo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sallah a masallacin Ka'aba yana da falala ta salla dubu ɗari akan dukkan wanda ya sallah a wani masallacin da ba wannan ba to kaga sun fika wannan daraja sun fika samun wannan damar amma in daraja ce ta ɗan adantaka kai mutum su mutum sun fi ka dan suna maka babu wannan wannan falalar kawai tsoron Allah ke sa wane ya fi wane za ka iya samun mutum a Kano yafi wani mutumin a Makka saboda shi na kanan ya fi na makan tsoron Allah Allah ya gaya mana ka'idar daraja ta mutane a wajensa ta hanyar tsoron Allah ne wanda kuma shi tsoron Allah ba da alaka da gari yana alaka ne da zuciyar mutum da kuma yadda ya kiyaye ƙa'idojin mahaliccinsa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum bai ce ba inna akramakum 'inda Allahi sukkanu makka ko inda akram inna 'inda Allahi madina ko sukan sham baitul maqdis ko makamancin haka da haka dai shi ɗaukaka ta mutum da mutum tsoron Allah ne amma ɗaukaka ta gari da gari da ibada da ibada wannan kuma yana da alaƙa da wuraren da aka yi ibadojin bayan kuma alaƙa da ikhlasi na wanda ya yi ibadar Allah ya sa mu gani tambayarsa ta gaba yace da ƙarshe nake so malam yayi bayani akan falalar yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin gargaɗi ga masu bin liman domin suna riga shi ɗagowa daga ruku ko sujada falala akan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan takaitaccen lokacin ba zai ishe mu bayani akan ta ba in ma da a ce darasin mu gabaki ɗaya zamu ɗauka mu yi bayani akan wannan sai dai mu tattaba abin da muke iya taba amma ba za mu iya kure shi ba ya ishi salatin annabi falala malamai suka ce kasantuwarsa ibadar da Allah ya ce shi da kansa yana yi tare da cewa shi Allah baya bauta wa kowa Allah bai ce ba yana zakka an gane ko bai ce yana tauhidi ba bai ce ba yana azumi ba bai ce yana aikin hajji ba amma da ya zo salati ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna bai ce ba inna allaha wa mala'ikatahu yasumuna inna allaha wa mala'ikatahu yahujjuna inna allaha wa mala'ikatahu amma sai ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to sannan daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'ab yake faɗa yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kam aj'alu laka min salati gwargwadon lokaci nawa ya kamata in ɗauka in ne maka salati in na samu tashi da daddare in raba dare biyu in rinka maka salati manzo Allah ya ce ma shi ta wala in zitta lahu khairul laka ka zaɓi duk lokacin da kaga dama kai min salati yana da falala amma da zaka kara ya faka da yafi ma alkhairi a ƙarshe dai suka yi ta tattaunawa ya faɗi kaza annabi ya ce inda ka ƙara sai ya fi inda ka ƙara sai ya fi a ƙarshe ya ce alu laka salati kullahu ya ce duk zan sa tashi na na dare ya zama salati ne gare ka in ta yin salati manzala ya ce idan tukfa hammuka wa yughfaru laka zambuka in kwa da za ka yi haka to duk takaicinka Allah zai yaye ma duk zunubinka zai yaye maka zai gafarta maka da haka malamai suka ce wannan ya nuna salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da falalar yin ayyukan wasu ibadin banda nasa salati yana aikin istighfari domin istighfari shike ja a gafarta zunubi to salati in ka ɗauke shi kana yi bayan falala sa ta sanati kuma yana aikin istighfari salati yana aikin biyan bukata wanda biyan bukata addu'a ke jawowa to amma da mutum zai ɗauki salati yana ta yi buƙatar ka da wacce ka faɗa da wacce baka faɗa ba Allah ya sani duk sai ta biya maka bayan kuma falalar da manzo Allah ya faɗa cewa man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa salati goma kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Amru cikin sahih Muslim to sannan dago sal dago kai daga sallah kafin liman ya dago ko ruku'u kafin yayi riga dai liman aiki na farko asararsa ka rasa sallarka duk mutumin da yake yin aikin sallah tare da liman ma bai da sallah ballantana mai riga liman malaman fikihu suka ce mamu iri uku ne akwai kanin liman sa'an liman wal liman bi suna da sallah ɗaya bai da sallah sa'an liman da wal liman ba su da sallah kanin liman shi ke da sallah wanda sai liman yayi sannan sai yayi domin zalla ya ce fa idza kabbara kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir in liman ya kabbara ku yi kabbara kar ku yi kabbara sai yayi sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ɗayan ku baya tsoron Allah ya mai da kansa kan jaki ko ya mai da fuskarsa fuskar jaki sai sahabbai suka ce me zai jawo haka sai ya ce mutumin da yake ɗago kai kan liman ko ya ruku'u kalliman ko ya kabbara kalliman ma'ana ba wai sai a nan duniya ba a lahira Allah zai tashe ka jikin mutane amma kanka na jaki wannan ukubar da Allah zai maka kenan wasu malaman suka ce a nan duniya ne ubangiji zai ɗauke ma basira ka zama kidahumi balidi ai ta yi maka abubuwa ba ka fahimta me ya jawo maka kana riga liman aiki da ka sai a ɗauki wata kama ta jaki sai a jefe ka da ita kai ma sai ka zama ka masalin himari hamilu asfara ɗin ta karatun namu da haka dai mu kiyaye wannan abun yana da haɗari Allah ya tsare mu takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam dan Allah ina buƙatar a bani shawara ne ni nake neman aure sai da bikin ya rage saura wata ɗaya aka sanar da ni ba ta da lafiya irin rashin lafiyar nan ta aljanu shi ne nake so a bani shawara abin da ya kamata to a nan kafi kowa sanin abin da ya kamata in na tsaya haka na ba shi amsa duk wata amsar da za ka ba shi shi yana da tasa a zuciyarsa yana da tasa a zuciyarsa inda ba zai yi ba ne ma ba za ka ji ba amma yanzu ya san zai yi ne ma yake wani kwane. to amma dai ya kamata kafi kowa sanin ya kamata domin ahlu makka ta'addara bi sha'abiha ko bi shu'ubiha mutanen gari su suka fi kowa sanin kurɗa kurɗar garinsu abinda ba shi ke cewa mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo tun da kai ka san da matsalar in ka aure ta haka ai ka san me ka aura wanda ya sai ruwa rariya ya san za ta zubi da ruwa to da haka dai ni abinda nake nuna maka kada ka kita dan wannan ba a kin mutum dan me dan abin ba shi ya dora wa kansa ba amma kuma Allah bai dora maka kai kuma jinyarta ba amma ka sani da zarar kai da ka aure ta a haka to fa jinyarta ta hauyanka to idan ka ga kafiya ka biya za ka iya shi ma jihadi ne daga cikin eh, nau'uka na jihadi to sai ka shiga to sannan a ƙarshe sai ke cewa don Allah malam a ja hankalin iyaye masu yin irin haka tun a farko su dinga sanar da mutane kaga ya riga yayin Allah ya mai da malam gida lafiya a nan ya uwa abin da ya faɗa gaskiya ne haka ne yanzu akwai wani bawan Allah wani attajiri matar da ya aura kwata kwata watan ta biyu a gidansa sai aljanin suka fitar da ita shi ba a gaya masa ba wallahi sai suka fitar da ita sai tafi yawo da kyar da kyar aka nemo ta to kuma iyayen da aka zo yanzu ni ina tsakanin sasantawa abin da ya gaya min na sharaɗi a gaya wa iyayen inda za su zo su ce ya yi haƙuri wannan kalmar kaɗai su amfani da ita ka yi haƙuri mun maka kuskure ba mu gaya maka ba ya ce wallahi malam zan karɓa amma ni matsalar tun a farko ba a gaya mun ba kuma bayan yanzu da na zo gani ake ma ban kyauta ba wai dan na sake ta a wata biyu wanda kuma maganar gaskiya miji ko mai aure yana da dama ya dawo maka da ka har ka biya shi ma sadakinsa in ka ɓoye masa aibi wannan rubutacce ne a babin musulunci in mace tana da wani aibi na taɓin hankali ko na ta cuta a jikinta ba a gaya wa miji ba wajen aure har sai da ya aure ya gani to yana da damar ya dawo da ita ya sake ta kuma a ɗauki duk ɗawainiyarsa da sadakinsa a mayan masa addinin musulunci ya faɗa haka sai in shi ne ya yi girma ya yi dattako ya dawo da ita kuma in ya ga dama ya ɗau wani abu ya bari su rage zafi wannan in ya yi kuma ya kyauta ya yi halin girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mace da ya tazo ta tuba riga sai ya ga a bayanta ta taba cutar kuturta ta warke amma ga taban nan albaras haka manzo Allah yace mai yadda rigar ki ta mayar yace a je a mata sha tara ta arziki ta koma garin su ta koma amma in wani yayi sai a zo a zage shi ko ai kaza ko ai kaza ba a addinin musulunci la tazlimuna wa tuzlamuna ka'ida ce ba a yadda ka cuta ba ba a yadda a cuce ka ba la darara wala jira kuma manzo Allah yace man gashshana fa laysa minna duk wanda ya san da wani aibi a kayansa ya boye mana ya dunkule mana ya ya mana algushu to fa laysa minna wannan baya tare da mu wannan zai shiga hatta babin auratayya ba sai kadai babin siye da siyarwa ko cinikayya ba takarda ta karshe ta tambaya takarda ta karshe ta tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya yace da sauran ɗalibai malam dan Allah mai wannan ayar take nufi qutilal kharrasun ya ce domin na ji wasu suna cewa wai tana nufin a karkashe masu karas ya ce malam dan Allah haka ne Allah mai da ka gida lafiya kaga wannan ma'ana majalisi kansa ya baka amsa ba haka bane kowa ya dariya wannan shine irin tafsirin eh, kala kato da ake faɗa ko wa'azin turmi ɗauko kalmomin ƙur'ani a rinka wasa da su da hausa kamar yadda wani yake cewa wai watara kuka ka'ima an bar kuka a tsaye shine wa tara kuka sai ya dauki kalmar kuka din ya haɗe su da haka wai kuka ce ta Hausa ta Hausawa ka'ima kuma ga ta tsaye da haka ba a sare bishiyar kuka wa tara kuka ka'ima sun maradadnahu asfala safilina wai muka bi su ridududu masu silifas ne kawai suka tsira da ana irin wannan wa zarabiyu mabasusa wai annabi rabi'u hadda basusa aka harbe shi wannan shine ainihin ƙala kato kuma shine turmi ba haka ake nufi ba duk da cewa za ka samu malaman ulumul qur'an suna faɗa wata mu'jiza da Allah ya sa a qur'ani duk wani yare sai ya samu wata kalmarsa da ta dace da wata kalma cikin qur'ani kuma ma'anar iri ɗaya haka imamu suyuti ya kawo maganganun magabata a cikin al-itqan fi ulumul qur'an ɗaya daga cikin magabata ke cewa fil qur'ani min kulli lugha ko min kulli lugha a cikin qur'ani kowane yare sai da aka san masa kalma ɗaya yanzu kun ga kamar kalmar i i ai bahaushe yana da ita me i take nufi ko i ko e haka ne ko ubangiji ya ce wa yastanbi'unaka haqqun a haqqun hu sai Allah ya ce kul to haka nan wai wai kalmar hausa ce wai me take nufi mamaki tabbi fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai to amma dai duk da haka wannan baya ba mu lafisin mu rinka yi qur'ani karanta da haka dan ka bahaushe ya ga cewa an bar shi a baya shi ma akwai dan kalmominsa a cikin qur'ani to yanzu kila da mutanen indiya za su dauka su sai sun fito da nasu kalmomin in mutanen rasha suka ɗauka sai sun fito da nasu kalmomin in mutanen kaza to da haka wannan yake nuna cewa qur'ani littafi ne na mu'jiza kuma ya shafi kowa da kowa ake Allah madaukin sarki ya sa mu dace ina jin takarda ta karshe kamar neman addu'a ce wani bawan Allah ka yake cewa ya tsinci dubu ɗaya da ɗari biyar washin zai iya sawa a cikin akwatin masallaci idan kuma to wannan kenan tambaya ta farko e za ka iya sawa amma idan me ita ya bayyana to sai ka biya shi kayansa kai sadakar ta zama taka ke in kuma ba haka ba sai ka tsaya kai ta ciki har zuwa shekara idan ya kai shekara ba a samu ba to kuma ka iya amfani da shi shi ma dai bisa ga sharaɗin mai shi ya bayyana zaka biya shi tambayarsa ta ƙarshe ce wai mutum ne ya zo wanka sai ya gama ni a wandansa shin a ƙarshe a sallarsa ta ƙarshe zai rama eh sallarka ta ƙarshe da kake tsammanin bayan ka tashi da baccin daga baccin da kake tsammanin a cikinsa kai mafarki ka yi ta to ita za ka rama wannan shine fatawar da malaman fiqh suka yi kuma har a mazhaban mu Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda na faɗa a karatun turayim na ranar juma'a akwai wasu bayan Allah da suka ware zaure guda a kafar sadarwa dan darussan da nake gabatarwa za su taimaka su ba da tasu gudunmawa ta wannan ɓangaren. to da ka ga an buɗe zauren la'alla waɗansu ma an sun shiga ana turawa da karatuttuka amfanin hakan ni gare ni don faɗakar da ni akan wasu kurakurai nawa na kaina na karatu ko na waɗansu bayanai idan hakan sun faru wanda suna iya faruwa ɗaya kenan na biyu hanya ce daga cikin hanyoyi na sadar da da'awa kamar yadda da yawa daga cikin mutane sukan yi mana magana kai tsaye mu rinka tura musu karatuttuka waɗansu da kaina nake turawa buɗe wannan zaure a takaice shi zai taimaka wajen duk wanda yake sha'awa da duk karatu ko huɗubar da yake so zai je duba ga lambobin admin na wannan group din ga wanda yake so dan ya mallaka ko dan ai adin ɗinsa zan karanta lambobin kamar sau biyu sannan zan bawa dakta kuma malamin mu jagoran mu na wannan kungiya mai albarka Allah ko da minti biyar ya albarkace mu a wannan majalisi da yau ya kawo mana ziyara ta bazata Allah madaukakin sarki ya kare mu da shi da lafiya lambobin ga su kamar haka lamba ta farko sufuli takwas sufuli uku biyar uku bakwai takwas biyar takwas ɗaya lamba ta biyu sufuli takwas sufuli shida sufuli uku bakwai ɗaya uku takwas sufuli na fata an ɗauka wanda bai samu ba mai Allah za a liƙe takaddar a wata kusurwa daga cikin kusurwoyin masallaci sai mutum ya je ya ɗauka Allah ya gafata malam bismillah subhanaka rasulullah abinda zan ce Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya amfanar da mu Allah ya tsawaita rayuwarsa ya ci gaba da yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah